الزكاة فاعلون تبارك وتعالى يأتي sun سرور بوتا majid ya ce su ne waɗanda suke kushu'i a cikin sallah kuma suna bijire ma wato allabau sannan suna aikata wato zakar da Allah ta baraka wata ala ya dora ko ya wajibta musu a cikin dukiyoyinsu sawa'un dukiyar ta zakka ta rin ta dabbobi ne ko ta kudi ko ta amfanin gona ko ta ma'adinai ko kuma ta wadanta abubuwan da muka ambata waɗanda ake fitar musu da zakka jiya mun nuna ko hikima na shar'anta wannan ita zarta da mun ga abubuwa da dama waɗanda malamai suka ware a ciki har wajen ashirin da hudu abubuwan da ya sa aka shirkanta fitar da ita wannan zarta akwai alhukukul muta'allika bil mal wato wasu haƙoƙi da suke rataye da kuɗi idan mutum yana da kuɗi akwai haƙoƙi guda uku da suke rataye da wannan haƙƙi a cikin wannan dukiya malamai sun ce haƙƙi na farko shine haƙƙin allah haƙƙi na biyu shine haƙƙun farad wato haƙƙin ɗaiɗaikun mutane sannan abu na uku shine haƙƙun umma al'umma suna da haƙƙi haƙƙin allah dai shi ne baya ba wajen allah yake tafiya ba kai tsaye amma saboda ya wajarta a cire zakka sai sa aka ba shi da sunan wato haƙƙin allah wato haƙƙi ne na ubangiji a cikin dukiyarka ta fitar da wannan haƙƙi na ubangiji kamar wanda ya iya fitar da zarka to yana da mai haƙƙin ubangiji ne saboda allah ne ba shi suna da haƙƙun ma'aro wato haƙƙi ne sananne a cikin dukiyar mutane wafi amwalihim haƙƙun ma'aro cikin dukiyarsu akwai haƙƙi sananne wannan ake sananne shi ne ma'anar nisa ke misali na wannan zartar wani haƙƙi ne sananne ba da buƙatar rai kuma ba da buƙatar ƙari idan ka cire ka fitar da haƙƙin ubangiji to haƙƙin ubangiji kuma ba tafiya za ka yi inda ubangiji yake a sai yanzu bari ka kai masa haƙƙin a yana magana ne a kan cewa haƙƙin nasa da aka cire a sarrafa shi a kan bayi to a cikin wannan haƙƙi da allah ya ce a baban bayi a nan ake samun haƙƙul fardi da kuma haƙƙul umma wato haƙƙin ɗaiɗaikun mutane domin allah ya faɗi haƙƙin wata ya faɗi wasu mutane nau'i daban-daban har nau'i iri takwas wanda kowane ɗaya kenan ana kallon idan ka ba shi zakar to time duk wanda ka cire wannan abin ka bashi ba dole sai ka haka nauyi da buga ta kwasa domin in ce ina masa da farko ne ko kara almasaki wal'amili na alaika wa mu'allafa da korobo da kawai wal'ari ne da kwafi sabi ne la wa wani sabi fari ba sai ka haka wannan nauyi a gaban ka ci kus da ka wasu da kama a daidai kun su idan ka cire ka saka da to zakar ta wannan haƙƙun abin da ne amma haƙƙun umma shine a cikin al'umma ɗin ake tsinto ɗaiɗaiku da wani lokacin kuma za ka ga zakar tana amfanar al'umma ne wato ba ma abin nan ba ba ma mutum bai ba sau da inda aka cire aka bayar to an rage wa mutane tashin hankali kuma an nema musu alfarka a rayuwa kuma ita wannan dukiya za su da bada bunƙasa ta amfanar da al'umma kaga kenan shi al'umma tana da buƙatar masu kuɗi su cire domin samun alherin zaman lafiyar su da albarka da take sauka da ra'ama da kuma zaman lafiya da suke jawa idan an ciro sannan kuma takan hana masu zukacin da suke kusa da barna wato su daina yin barna sannan tana jawo zukacin mutane kuma ta hada a cikin aminci to wannan shine abin da za a cire na zakka tare da kyautata shi zuwa ga fakirai da miskinai da waɗanda ake kira ta alifin kuro wato waɗanda suke a sharidi na alif suna nan kusa da musulunci amma dai ba su shigo ba wata ruwayar tana cewa ana ba su wata ruwayar wadda irin abin da umar ya aikata ana kanin cewa wanda duk bai shigo cikin musulunci ba yana kusa ne da musulunci to in yana kan da kare ya shigo wasu kwana ganin a'a tun da yana kusa to a bashi mana a jawo shi to sai wasu abubuwa da zarka take yi ma dan adam wato tana kare mutum daga mummunar mutuwa Munar mutuwa ita ce mummunar cikawa ita azzaka ta ƙisa ibuha wato tana kare wadda ya bayar da ita daga mummunar mutuwa sannan kamar da muka ambata tana jawo bunkasuwa na dukiya tana kankare zunubai tana kuma allah kuma yana karɓanta da hannun shi sannan ya rene ta ya ci gaba da girman da ita Matuƙar dukiyar daga halal aka fitar wasu malamai sun fa sharafi. ita Allah ya karɓa sadakar da kai kuma ya karɓe ta hannunsa kuma yana renon ta kamar yadda kake kiwon ɗan saniya ya girma ya bunƙasa Allah yana karɓar sadakar wasu mutane ko da ƙarama da zai ci gaba da renon ta yana mata bayan tana girma har sai ta bunƙasa sarwa in kada Allah ya yi wannan suka ce to dukiyar ce ta halal Ba idan ta haramce ba bai maka ba saboda ɗayi ne la ya kabar na ɗayi ba baya karba sai daga mai tsarki sanan tana saka ɗan adam ya kai wani matsayi da zai shiga kila cikin addu'o'in da manzana ta don ya ce an ce masa kutu amwalihim صدقة تكفرهم وتزكيهم وسلم عليهم الله akwai da mala'iku suke musu salati akwai da kuma annabin ya roƙa musu Allah ya musu salati saboda sun bayar da wannan haƙƙin da sai su shiga cikin wannan jiruwar ko da kowa annabin baya duniya tana kai ɗan adam irin da wannan samun matsayi a ce ga wata rana Allah ya maka salafi to ai ka kai inda kake wato wannan appointment din ba na wasa ba babban appointment wanda Allah zai yi maka salafi ya tsiratar da kai kenan ba ɗaya daga maganar azaba kai da ita faufau da ban kwana wannan appointment din yana da girma kwarai da gaske wanda Allah ne ke yin sa ta hanyar sanadiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan suka ce wadda zai wannan to yana nuna alamomi na cikar imani a gurin su kenan sannan tana sababa wato shigewa gidan aljanna ba tare da wata matsala ba to waɗannan su ne abubuwa da muke da abin ɗinsu sannan sai wasu fawa'id wadda su ma za yi su a gurguje don mu tsallake wannan ayar ya kamata mu yi gaba ko? daga cikin fa'idar ta shi ne tafihirul al-muzakki wata niyyatuhu wa hululul barakati fihi wa izu'adihi anil fasadi wa sharri duk wanda ya cire fa'idar da zai samu wannan zarkar za ta nesanta shi daga sharri za ta nesanta shi daga ban banda wai maganar za ta bunƙasa ta ci gaba za ta kare shi ma daga barna za ta same shi da wuya ta same shi cikin masu da ayyukan sabo allah zai masa kariya da wani sannan kuma daga cikin fa'idar shi ne tadribul muzakki alal infaqi wal bazli lillahi ta'ala daga cikin fa'idar da za ka samu shi ne ita zarkar ne za ta yi maka za ta yi maranka tarbiya ta ba ta training training din da za ta ba shi ne za ta ba shi training a kan sabawa da infaki wato za ta sabar masa da ciyarwa da har ya cire wannan na wajibi to na nafila ba zai gagara ba za ta sabar da shi akan ciyarwa kuma za ta ba wa ranta tarbiyyar kulun hannunsa zai zama a sake ma'ana kenan zai zama mai kyauta na uku da fa'idar da za ta ba shi ne ta'adiyyatu shukurillah ala ni'amihi wa minha almal wa infaqihi fi ta'atillah wato za ta yi ladabtar da mai yin ta akan yawan godiyarsa ga Allah bisa ni'imar da duk mai cire ta. zan za ta zama to da ta masa tarbiya kan yawan gode ma Allah ba za ka same shi da yawan kuka ba ina akwai masu kuɗin da sun fi ma wanda ba da shi kuka shi yasa da bai idan talaucin zuciya kake da shi to ko an wadata ka da wadatar to talaucin su ya fito kan harshen ka da kan gidanka sai a ga kana fada da wanda bai kai ya kai ba akan dan abu kankan wanda ɗaya bisa dubu abin da ka mallaka ba mai kai Ma za ka iya fada da wani sai gina kuma in an zo ana kuka harshen ka akan gaba su watakila ba ka cire zarta da kana cirewa da ta muka wannan tarbiyyar ba za ka samu wannan kokin ba ba za ka samu damuwa ba za ka yi zaman to mai gode ma Allah ta baraka wa ta'ala da infaki a kan dukiya a kan sa'a ma Allah fa'ida ta hudu shine dalilin ala sidiqil muzakki bi infaqihi min mahabubatihi wa huwa mal tana bayyana nuna dalilin kana da gaskiya kuma ka gaskata Allah ka yarda da abin da ta ciyar bai kai abin da yake wajen Allah ba shi yasa ke son na Allah farafar da naka domin naka ta bayar to wannan bayarwar da kai dan Allah ya baka na wanda ya fi naka yana nuna sidikul iman yana nuna gaskiyar imanin da kake da shi ka gaskata baka gani ba amma ne an gaya ba kuma kayan da kuma ka gaskata Allah نبير سبب وتو نزول البركة والخير في المال المزكي وطريق الرضا للرب والمغفرة الذنوب. تذكرنا تكن سبب سوق البركة على يورك البركة أدوك البركة أسكن جدنك كما حنيتي وذلات ساكسا ويدر جدي أحد Allah ya buga maka stamp na radiyallahu Allah ya yarda da kai to ka magana ta kare kuma hanya ce ta samu gafara a wajen ubangiji na shida tafhirun nafsil muzakki min al-ananiya wa tada wa tafhirun nafsil faqir min al-hasad wal karahiyya wannan kamar mun faɗe shi amma a wajen fa'idar ne ba mu ambata maka shi ba cewa tana tsarkake ran shi mai yin zakka a kan ananiya wani san fasarar ananiya da ne kuke mana da ita wato son kai ba yawa ananiya shi ne cewa kullum kanka kake son ba ka son kowa wanda ya rike ya hana zakar ya zama anani kansa kawai yake so ya yadda da kowa ba bar sa kowa amma ananiya tana ana tsarkake maka ita sai zamanto ba ka kyashi ma wani ya samu sannan tana rage maka karfin kwaɗayin kuɗi in za ka cire ka ba tun da za ka zamanto ba ka zaɓi kanka ba to ananiyar kwaɗayinka ga kuɗi za su sauki ta yadda ba za ka iya ciyarwa a ba alaka bai da khairu domin shaidan shi yake hana sannan tana tsarkake kuma shi fakiri da aka ba shi kuma ta yaya za ta tsarkake shi za ta tsarkake shi daga barin hakada domin duk fakirin da yake rayuwa a ƙarƙashin wani mai kuɗi kuma mai kuɗin baya iya kyauta masa ko zarka baya ba shi to dole akwai hasada ko baka yadda ba za ka rika jin haushinsa shi ne hasadar to in an baka kuma sai wannan hasadar ta kau sai soyayyar wajen wanda ya baka sai ta shigo kula kara'iya iyayyar da da ke masa yanzu ita ma za ta canza da ta dawo soyayya ta ga ta ce da kika kiri a kan yi mutu yana gaba da ke ko kowa ka ba yanzu wato ta sanadiyar ka ne talaka yake hagala to bai kamata ba ya kamata a ce ka cire ko dan shi ma ya sana sannan na bakwai tabhirun nafsul muzakki min ash-shuh wal bukhl wa mawasat ash-shakhs al-faqir wal maghrub wato takan tsarkake ran wanda ya bada zakka daga abin da ake kira koro an san koro ko ya ke a a albukulu daban a shekku daban a a ya ce kankamo. Wato shi mai kankamo har kansa yana hana. domin madadin ya sai abinci flat ɗaya da zai shi sai ya sai rabi saboda tsabar ɗanɗano wannan a kansa yake yi ma kansa amma rowa kana yi ma wani ne ba kansa take yi ma so shi yasa shuku da rowa suna da ɗan eh, shi shuku za ka ga cewa har kan kama ba ka yadda kanka ma ya ji daɗi ba kanka ma ba ka iya jiyar da shi daɗi kuma da kudin wata jela shi ne ake cewa wai mutanen da ko wani ya sha lukudi ake cewa lukudi ko na yawa to kaga madadin in an zo bakin kasuwa zai ci irin marar sisi din nan guda biyu ko to sai sai guda daya ya wuri kuma ga kuri a jikin yana ce noma wani yana neman kuri wannan shi kuri yana yi makansa koro kama akwai inda kuma koro yake da amfani inda yake da amfani shine yanzu abin kai kadai ne da shi amma waɗanda suke son su ɗanci su koshi sun kai mutum kudu to kai makanka koro don waɗannan mutanen su samu wannan kuma daidai ne an gari so plate ɗinka ko kular ka ta abinci ta isa mutum uku ko abin nan haka kamar ka kai maka koro ka ɗanci kaɗan wannan ma ya dinci wannan ma ya ɗanci ya kaɗan karkashe yunwa wannan koron yana da yana da fa'ida ah, na takwas shi ne almawadda wa ta'allu bainal afradil mujtama shi ma wannan mun ambace shi wato yawan tura yana sa zukatar su haɗu su kaunaci juna na tara al-muhafazatu ala al-mujtama'a min sulukil qati'a wato duk kura kurakurai wanda talauci ke jawa a yi su idan mutum ya cire zakka yana bayarwa in duk masu kuɗi sun cire to za su kiyaye al'ummarsu daga waɗannan kurakura za a samu sauƙin barayi a samu saukin yan ta'adda a samu saukin wato masu tsare hanya ko yan fashi ko wasu abubuwa za a yi za a samu su za a samu sauki na waɗannan abubuwa na goma shine tawzi'u dakal wa sarwa min alganiyya ila alfaqir shi shine watsa wadata wadata ta cikin mutane kuma wadatar sanadiyar da yana faruwa daga mawadaci wadatar sai ta koma zuwa ga fakiri wato kenan zakka tana sa ba mai kuɗi kaɗai ke wadata ba talaka ma yana wadatuwa lokacin da aka ce su kaga wadatar ta tashi daga mai kuɗi kuma ta isa zuwa ga fakiri kuma an ba shi wannan ammar lamba ta goma sha ɗaya saboda ibalatul kaufi minar mustaqbil fi hayatin faqir domin ana jiye masa tsoron talauci da zai gara shi shi talaka a kan rayuwarsa ta nan gaba To kamar an kare shi daga wata musifar tsoro da da ah, saboda darajar zakka a mafi rinjaye ana sufaka ta cikin abin da yake sabbaba ma ɗan adam shiga aljanna saboda idan ka bi ta zaka ga mafi a ayoyin alkur'ani suna ba mu zakka da sallah a guri ba a cire ayoyin sallah aka bar su a gefe ashe wanda yake da kudi ya ɗauki wajabcin sallah daidai yake da wajabcin zakka a kan zakka da zakka in dai zai yi sallah to domin a fi musalata ne wa atu zakat to ma za ka samu da yawa wani yana da kudi sai ya salla kuma ba zai fidda zakka ba to ya daina ma sallar ya daina saboda Allah ba masu biya guda shi za a nan malamai suke kallon cewa ba ka inda ka samu wadatar to yadda sallah take zama wajibi a kanka haka zakar take zama zuwa wajibi a kanka dole zai bada za masu. in ku ba ka yi ba ɗayar to shi nan ka karya rukuni an gani to da yawa kuma suna kakaci ba su ma gane cewa wannan wajabcin ɗaya yake da wajabcin sallah ba su gane haka ɗin shi a yi abubakar ya ya yaki waɗanda suke ba da suka hana zakka saboda sun da to ai wanda ya bar sallah shi me za a masa shi ma ya riddar ne ai sai dai in wato wani laruri ne a nan shi za aka ce a bashi damar kwana biyu ko kwana uku ya tuba inda tubo ba a kashe shi haka malamai suka tafi a kan sallah to amma ga wani kuma a anguwar ko ya iya ba da zakka kuma yana <laughs> ya bambanta tsakanin wannan wajen ko to ko zai tarar da sakamakon irin yadda ya ƙi yin sallah da yadda ya ƙi yin zakka duk makomar su ne haka ubangiji ya faɗa ce zan tantana musu azaba na sha hudu daga cikin fa'idar shi ne sababin littamkini fil art wato zakka tana sa ƙasar musulmai ta zauna lafiya ana iya samun tarkini shi ne ku zamanto masu mallaka masu yin addini masu yanci kamar kulle samuwar ƙasa tana hannu wannan da taimaka a samu wannan wannan na gaba shi ne ta tsabtace ka daga sifar munafukai daga siffar marowata zakka tana yin wannan sannan ana cewa dalili ne da hujja akan imanin sannan tana jawo sanadiyar a rubanya maka lada tana ba da zaman lafiya da aminci da kyautattuwar hali da samun matsayi a lahira sannan ana samun daraja ta albirru sai Allah ya nada ta cikin birru an gane saboda inna huwa al-barru to sai ya baka wani saboda an ce lantana bil birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu to kana tunfiqu mimma tuhib daga ka ciyar da abin da kake so to sai Allah ya maka bakin din albirru wani matsayi ne wanda Allah yake bayarwa sa'annan sai aka kaka cikin sifatul muttaqin الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس sannan ita kanta wannan sadaka din dawa'un kathirun min al-amrad al-qalbiyya wal badaniyya wani abu kuma shi shine ita wannan zakkar da kake kallo tana yin maganin wasu cututtukan zuciya da kuma wasu cututtuka na jiki bayan da ita yana sa Allah ya baka lafiya ya gyara baka zuciya saboda idan zuciyarka ta zama ta tana da ruwa, to ai ba ta da lafiya ba ta samu lafiyar da ya kamata sannan cire ta sababin littafin bala'i wa sayyi'il afkar cire ta a bada ita yana sabbaba tunkudewar bala'i a ƙasa sannan a wasu cututtuka na annoba inda duk ana cire zakka za a samu sauƙin Allah zai kare mutane daga irin waɗannan annoba sannan kuma an yi maka alƙawari ma'udun birziyada duk wanda ya cire zakka Allah ya yi alƙawari sai ya ƙara masa akan abin da ya bayar وما آتيتم من الزكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المنفقون دو abin نقول kuka bayar كتر تكا tsarkaka تبدو كيركو الله يتوب ce waɗannan لسكي suka yi wannan aikin mut'ifu da وما أنفقتم من شيء أو نقول بأبن لو كتيرنا أبو فهو يخلفه ذي رقل نعمه القوارين وما لا يخلف الميعاد la ba ya saba alkawarin don haka ma'udun bir ziyada duk wanda ya bayar to an yi masa alƙawarin za a ƙara masa sababin da isfa'i mawaddatul hasadi ay maddatul hasad wal haqd wal bughd bainan nas can an ce za ka yi maganin hasadar talaka nan kuma cirewa a bayar yana sa zukatan kowa da kowa sai ta gushe daga hazada daga abin da ake kira hikidu da abin da ake kira kiyayya waɗannan duka tana jawa wani sannan sababin na min azabin qabr tana ana sababi ta ita na ta tseratar da kai daga azabar wuta wannan ita ce wato abin nan amfanin ko fa'ida na sadaka sannan kuma sababin da istilali bi zillil arsh yawmal qiyam kana sa Allah ya baka inuwar al'arshi a ranar tashi qiyam a ranar da mutane suke shan zafin rana saboda ka cire zakka ka ba da ita yadda ya kamata to sai a maka inuwa da inuwar al'arshi istihqaq as-sana'ullah duk wanda ya tura zakka ya bayar ya cancanci Allah ya maka masa kirayi cancanta ce ake magana istihqaq ka cancanci kirarin Allah tunda ai ya sa annabi ya maka salati da aka ka cancanci ne ka cancanci Allah ya maka kirayi da haka ko zakar dabbobi ko ta amfani gona abinan amfani gona ko ta kudi allah ya azurta ka yi kokari ka cire domin ka samu waɗannan abubuwa da muke cikin ba sannan an ce a gefe guda kuma tana iya ma sababa tsarin rayuwa wanda tare da cewa an ce za ja a jin kako amma da haka malamai suna kallon za ta ƙara maka rayuwa ko dai ba hakiki ba ta tsara maka rayuwa ma'ana domin hakiki shi ne misali an ce za ka mutu biyu ga wata a ɗage a kai shi ashirin da biyar kaga wannan shi ne hakika an yi tsari ko kuma biyu ga watan za ka mutu sai ka mutu sannan sai allah kuma ya ɗauki banka ya saka a zukatan mutane shekara da shekaru za a yi ana tuno ka ana yaba ka yi tsawon rai ko ba kai ba to kaga wannan ma ya yi wancan ko bai zuwa da a ƙara maka kwana ashirin da biyar baka mutu ba da a ƙara maka shekara ashirin da biyar mutane suna maka addu'a wanda ya fi ma ko a baka ashirin da biyar ta ƙari ka kwanakin kar a to ko kuma gane tambayar ba ne za ku da a ba ka kwana biyu a biyu ga wata za ka mutu sai an ta yanzu an tura ka zuwa ashirin da ta ga wata ai ka ci gaba ko to sai kuma aka ce to da wannan ƙarin kwanakin to ka mutu biyu ga wata bana a yi shekara ashirin da biyar ana yabonka da addu'o'i da fatan alheri wanne kake ganin ya fi ma ya isa haka mun gane mun gane mun gane haka ya ita to shi kenan ziyadatul a'ma wannan shi ne abin da wasu malamai suka dauka cewa ka za su yi albarka yanzu misali misali za mu bayar a ce wani mutum duk shekara sai ya cire ko dubu ɗari ko dubu ɗari biyu ya ba a cikin zarkar shi kana mabukaci mai bukata ina jin za a fi shekara ashirin da biyar inda kana da rai duk nan ranar in ta dawo sai ka tuna shi kuma sai ka saka shi cikin addu'a sai o oh, dawa ne yana da Allah ya fitan za ka yi wannan so wannan shine abin da wasu ke kallo ƙarin rayuwa da za ka samu ba kwanakin da Allah ya rubuta za a yi ƙara maka su ba a'a za a sanya ma abin da kai sai a sanya shi ya zama to mai albarka kuma a rinka tuna shi kamar yadda Allah ya ba annabi Ibrahim misali da ya ce wa ja'ala kalimatu fi aqibi bayan mutuwa shi kullum sai an ambaci annabi Ibrahim wa idh yarfa Ibrahim al-qawaid kaza kullum aka ake ce kullum ba sai an yi wannan kullum kuma sai an ga aikinsa da yi amma yanzu barin annabi ibrahim duniya shekara nawa amma duk ranar da ka shiga makka ko baka shiga makka ba ko baka je gindin ka'aba ba sai ka yi wannan kira ne sai ka yi wannan yaba saboda mun saka kalmar ta zaman to kullum yaban sa ake to haka lamarin yake daga cikin fa'ida ta 31 shi ne aka ce akwai daf'in ah, maitatu su wato sadaka fitar da zakka tana tun tunkuɗe mummunar mutuwa akwai mutuwar da mutum in yayi ta Allah sauke za ta za kowa yana ji a jikin kan ma ne da ba haka ba duk da cewa ba wai cewa ake duk wanda ta ga yayi wannan mutuwar ba ka dauke shi akan kuma ga wani abu da ba za a da suke mutuwa a saka su su yi mutuwar ko ta wulaƙanci ko an yi yaga-yaga da damansu ko a wani abu shi kuma allah ya rubuta musu kwanan ya ƙare lokaci ya yi kuma akwai aikin da ba zai iya cika masa gurbin da muka ba shi ba kamar gida ne an ajiye wa mutanen da suke level 17 ko level nawa ne kurewar aikin gwamnati 17 ko to shi kenan yanzu ana jira da ka iso level 17 sai baka iso ba kamu saboda ajalin da ubangiji ya maka misali muke ba to a wajen mutuwa sai ya sa kila ka sha wa'ala ko a yayya gata ko wani hatsari ko wani abu mai kama da haka ana son sai an je kobarin din wancan gudan mutane su yi tashin mamaki kai kuma a gurin ka daraja ce an gane ko bangiji ya yi promotion din kai kamar da ina jin ko mai abin nan jami'ar ulum ne wata kan ban tuna ba littafi da irin wannan magana wani wani allah ya mutu dabba ce ta cinye shi a daji kuma a ta bar fuskar an yi ta nema an yi ta nema ba a samu ba iyakansu sai aka samu ba sai ya ga gurin ba sai aka gane shi ne da ne suke tambayar annabi isa alaihi salam a lokacin su kana magana da ubangiji mutumin nan banda aikin bauta ba a amma da adam da zai faru ina yake ba su labari yace Allah ya gaya masu cewa kwanansa ya tsare kuma bai darajar kan ta aikin ba ta kai inda ake son a kai shi ba shi a aka sallaka dabbar ta masa kisan wulakanci don ai kwabar saboda ka in ga mutum ya mutu kawai ka kyale al'amarinsa domin na ga yanzu har kun fara saka mutane a wuta iman eh, masu tiktok ba yi eh, yanzu har kabar wani kabar ba da zuwa hayaki yana su a gaya maka wutar jihar nama hayaki take da shi jahili kawai ba kusan kawai ba kana shiga haƙƙin ubangiji amur yau mai idhin lilla Allah ya ce al'amarin nasa ne kuma kai ka ɗauko shi kana cewa naka ne ka yi garaje ba ku shiga hankalin ku wallahi to tana ne mummunar mutuwa ita zakka sababin li wato abin nan li il mala'ika mala'iku da kansu suna yin addu'a ga mutumin da ya cire zakka yana zata maka addu'a wannan ba karamar daraja ba ce eh, sannan kuma tana yalwata arziki sannan tana ba da cin nasara kan abokan gaba sannan kuma wato tana zamantowa rabo da wato samun rabo da kusantar mazauni tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin aljannatul aliya da aka ce fi jannatin ariya. to za ka samu wannan matsayin saboda sadakar da kake sannan kuma aka ce ita sababi ce daga cikin sabubbanta tana warware matsalolin zamani wannan malamai ba su ce abin da cewa suke matsalolin zamani wato zamanin da kake rayuwa in akwai matsaloli to in kana cire zakka Allah zai cire maka matsalolin ba ku matsalolin wancan zamanin da ya wuce daban na waɗannan zamanin kuma daban yanzu ku waɗanda matsala kuke canza a wannan zamanin to ka gani ah, ya kamata ga kowane bawan Allah da ya ji waɗannan abubuwan da ya ƙoƙari ya ga cewa in dai yana da wani abuwan da ya zama wajibi ya cire masa saboda waɗannan fa'idojin ya yi ƙoƙarin ya ga cewa ya cire kada ka kalle mu da muke karanta ka kalli darajar abin da za ka samu a gurin Allah domin wani abin da yake damar su shine in kai masa magana kai yake duba ce to ba zai yi ba to ba wai mai karanta wanda ya ce ka yi ba kuma ba shi da ikon ya ba da wannan fa'idar ba shi da ita wallahi kawai ya karanta maka ne don ka samu sauki kai din in ka cire duk fa'idar kanka ba ta dawo ba wani su za ta tafi ba su amma da yawa suna kallon wai kamar in ka gaya wa mutum sai ya nuna ganin kamar wai zakkar kai kake so a ba zuwa na da zakkar ka wallahi je ka rike kayan ka wallahi je ka rike kayan ka domin arzikin mu ba a hannun ku yake kuma waɗanda ba ka musu rowar ba arzikinka a hannun su yake kawai ana nema maka sauki ne kuma kai ba rawa ka iya yi har Allah ya ga rawanka ta yi kyau <laughs> ya ba ka ba ba kuma dabara a ciki saboda ka yi makan ka faɗa ka ɗauki kashi talatin da tara ka rike kashi ɗayan ka ba su shi ne sai ka samu waɗannan fa'idojin bari mu suke sauran yan lokacinmu da asubabul barakatul mal sabuwan da suke sa kudi ya yi albarka ko bi karancin su idan kana yin waɗannan abubuwa za su yi albarka saboda ka rena ka daina rena kalarinka eh, dan kai ma ya kamata mu karanta waɗannan abubuwan tunda kullum kukan da kake shi ne albashi bashi ba haka ba ne ba don haka ga sabuban da suke saka albarka a cikin kuli ya taki ba'adun min killatil baraka fitar rizq da yawa daga cikin mutane suna kukan karancin albarkar arziki da Allah ya musu sawa'un kanat fi amwal wannan arzikin a cikin kudi ne aw fil aulad ko ayaya aw fi zawja ko matar kanta aufin amar ko kuma wato wannan albarkar a rayuwa ce baya samun ta awil bait ko a gidan ne mutane da yawa suna kuka gidansa babu albarka ko arzikin da ya samu kudin da yake suke shigo masa ba sa albarka ko 'ya'yan da ya haifa ba su da albarka ko matar duka ba a nan take ba wa manyan yasa'a ila tahqiqil baraka wanda duk yake son ya tafi zuwa ga tabbatar da tabbatar da albarkar abin da yake hannunsa fi rizqihi cikin arzikinsa la budda min qiyamihi bi ba'd al-umur ba makawa dole ya tsaya da al'amari in kana son kudin ka albarka to dole ka tsaya da wannan al'amari da mu fara in kana son kudin hannunka su yi albarka so dole ka tsaya da waɗannan al'amuran da za a kirgo maka su a yanzu wafi ma yali bayanin ba'adu cikin abin da zai biyo baya shi ne bayanin tashin abin da za su sa ka su yi albarka ɗan kasuwa kake koma mai abu na farko shi ne ta haƙiƙu takwa cikin neman kudinka ka tabbatar da akwai tsoron allah a ciki kaga ba gishi ba cin riba ba zalimtar wani in akwai aibi a kayan kafara Duk duk abin da ya zo na tabbatar da tsoron Allah to sai k'a shi yana da wuya ko yana da wuya ba to a aikinka na gwamnati da za ka samu albashi kana da ta haƙiƙun takwa ba a haduwa da sai a yi munafurci ba za ka yi magana ba baya nan ko to shi kenan mu dauka baya nan shi kenan baya nan shi wanda yake da wannan abu yanzu duk masu ta haƙi ko ta kawa ne a nan ai ko masu masu tabbatar da tsoron allah ne a nan ko yawwa to saboda haka ka tsaya ka yi aikin ka yadda ake so ka yi itikan domin allah yana son mai aikin da in ya zo yin aiki yana kyautata aikin ko da aikin ɗan kadari da kar ka yadda in kana aikin albashi a same ka da haici kar ka yadda da wani ka tabbatar da ko da oganka ne ko yake son yayi ka kuma ah, ka da wannan ba zai yi ba da kawai ka yi hakuri Allah ya ba za a yi wannan da ba Allah ba shi sun ga dama su kore ka ba dai shi kenan ba man taraka shay'an lillah awwada Allahu khairan minhu wanda ya bar abu dan Allah to Allah zai canza masa abin da ya shi Allah da gaske ke malam karka ɗauka wasa ake da gaske ne amma kawai bari kai ma zaka bi a yi ko sai ka fake da wani abu sai ai larura ce ta kan kafar mun nan larura da larurar ko za ka shiga wutan sai wannan ya zo a faɗin Allah walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin ba Allah ne ke magana ba eh? da mutanen alƙariya za su tsare dokoki da su ba da tabbaci akan tsoron Allah da zan buɗe musu albarka sama da ta ƙasa ga albarka ta ya eh kenan na biyu da abin da zai jawo maka albarka shi ne tilawatul ƙur'an wata dabbar yi duk a cikin al'amuran ka tabbatar da tsoron allah kuma sa'an nan karanta littafin allah kuma ka yi tadabburi da ayoyi banda wannan daga cikin abin da zai sababa maka samun albarka shi ne asidiku gaskiya wannan ya zo musamman fil bai'i wa shira ma'a bayani ma fi fil ati min al uyubi in kana fiha ayu da yake muna magana arziki ne albarka a cikin kuɗi shi za ka shigo da gaskiyar ɗan kasuwa wajen saye da sayarwa tare da bayani illa na kadararsa mota take sayarwa misali ka daina fenti da ta baya amma injin ta tsoho ne idan an zo siya sai take sa da wallahi bodin muka yi fenti amma fa injin ba da kyau haka za ka faɗa shine ta haƙiƙu taƙwa ka tabbatar da tsoron Allah ke nan wannan da gaske kake wanda biye ya siya ya siya da abin da ya siya kuma Allah zai saka maka albarka don baka haɗin ci ba wannan ita ce gaskiyar magana na hudu shi ne a sidiko na shuraka wannan shi ma na da matsala wato gaskiya tsakanin waɗanda suka yi tarayya misali yanzu ni ina da kudi misali amma ban iya kasuwa ba kai kuma kana ka iya kasuwa amma ba ka da kudi ba ka da jari da nisa to zo mu haɗu malami, ga wannan kudin ko miliyan biyu ko miliyan goma ko na mai kama da haka a rinka sayo kaya ana sayarwa ribar da aka ci ni zan ɗau kashi biyu sai ka ɗauki kashi da ana yin wannan ko to galibi duk inda aka yi wannan sai ka samu wanda aka ba shi kuɗin ya ci amana ba a cika wanyewa lafiya ba nassin qur'ani ne ma yake biya maka wa inna kaseeran min al-khulata'i Allah ya ce mafi yawan waɗanda suke haɗa irin wannan la yabghi ba'dhum ala ba'd ɗayan yana zaluntar ɗaya ne wannan shaida ce daga Allah kuma wanda ka ɗauko shi yake cutar ka yanzu shekara wajen sama da goma sha takwas ko sha tara akwai wanda muka wannan agreement ɗin da shi ba ala nuna ka sani ni na basu da kuɗi na na saka jari amma duk waɗannan shekaru har zuwa yanzu wallahi bai ban kokobo ba kokobo wallahi bai ban kuma haka na kyale shi yana nan ina kallon sa wallahi haka kuma na kyale a tawale a kwanza za mu ji wajen Allah ni ba zan kai sa gurin kowa ba yawa amma takardun suna nan a cikin wasiyata wanda zan mutu in bar ma yara yana nan na rubuta cikin wasiyar kuma da sa an da shaidu kuma wanda suka masa shaidu manya-manya ne manyan mutane ne suka masa shaida amma kuma duk sun san abin da ake ciki so ubangiji yana nuna ina gaya maka ne wannan ba wai ka sani duk wanda za ka ɗauko kuɗi ka bashi kuɗi kasuwanci to wallahi idan ba ka sa ba za a samu matsala sai dai kuma da yawa za su ba da wannan shaidar da yawa za su ba da wannan shaidar so shi sa Allah ba zai sa albarka ba yanzu shi wannan da ai an lalatar da shagon shagon ya lalace ma wani ne ya karba ni amma da mun cika shi da kaya kuma kowa je zai abin ya bari sha'awa amma ina gefe ba a san ma ni ne ogan ba wallahi ne ogan darakta ke amma aka yi aka yi darakta dina a wannan ina gaya maka ne saboda ka sani amma ana samun masu amana fiye da yadda kake tsammani bayan Allah nagartattu suna to shi ba a lokacin ba wai a wannan abun yake ba Ya za a na aka ce a ku bai da shuraka sai an samu gaskiya sannan dukiyar za ta yi albarka an gane daga ciki shi ne aka ce yubarik tijaratahum Allah zai yi albarka a kasuwanci wa amalihim da aikin su zai yazidu rizquhum arzikin su zai yi abin nan wa yadurru alaihi kuma zai haske a kansu ya jawo musu alheri daga ciki al-ibti'ar al-fisq ka ne kanci fasikanci idan kana samun kudi idan kaga Allah ya buɗa maka kana samu a kasuwarka to ka ba ta kanci misalu zina da yawa wasu idan sun fara samun kuri sai su buɗe neman mata wa kufur ka nisanci kafirci idan Allah ya buɗa maka arziki za su kai ka su baro wal nifaq ka nisanci yin munafurci a cikin harkar bar ganin Allah yana buɗawa zai rufe wa tahlilul umuri muharrama ka daina kuma a cikin kasuwancin ka kana kokarin halattar da abin da aka haramta tun kana samun kuɗi sai ka fara sayar da kwaya a kai mana duk suka rinka ganin hanyoyin samun kuɗi kuma dukkan kan duka komai ma za ka iya tsayawa to ka ne san ciwon suna jawo rashin albarka alkiyawu bil amal lokaci na karatuwa eh, fi auqatil barka wato tsayuwa da yin wasu ayyuka wato a lokacin da ake samun albarka misali kusantar Allah da addu'a kusantar Allah da tawakkuli an gane kusantar Allah da kyautata ma iyaye kusantar Allah da sadar da zumunci in kana samu kusantar Allah da yin aiki nagartattu waɗanda duk waɗannan suna jawo albarka ne iyaye in ka kyautata musu su cewa suke Allah ya albarka za ka yi wallahi da karke ne za ka amma kamar shekara hudu ko biyar ne wani ya rubuta wani zai ba baban shi zakka ka ji ba ka dubi wannan mana wai tambayar ma yake zai iya ba ma baban zakka a ba mana an tawo ma luka ne abi da kai da dukiyar ka duk na baban ne yanzu wannan ko ba komai ya mai da ubansa hakiri ya mai da ubansa mabukaci mai amfanin kudin ka mai amfanin su ba su da amfani aiki to idan jahilci suka haɗu da kuri sai suka ɗauki girman kai suka yi tafiya da shi to ka ba uku ba wanda za ka gani da kima shi za yawanci za ka ga mutane akwai jahilci ka gani akwai yan canji a hannu to sai suka sai girman kai su kuma biyu na sai suka gayyato girman kai to shi kyanar sai zama in ya tashi yin magana sai ya ce duk garin nan ba wanda ya ishe sa ni ba saboda waɗannan yan canjin ba ka bane duk garin nan yanzu idan ka mutu ma ba mai saka da kabarin duk garin nan ko idan ka mutu ba mai maka wanka ko idan ka cika mu da ciwo ba mai kai ka asibiti tun da duk garin nan ne ba wanda ya sai wannan jahilci ne yi malam karar a fili so irin wannan ne sai ga kawai yana ganin kamar ma yanzu in ya ba da zakka babansa ya taimaki babansa tun da babansa ma yanzu ya bi layi shi ma layinsa ya zo a shekara ko ba gaya kai ka san mutum banza ne kai ko ba wanda ya ma magana tun da yanzu babanka ma sai a shekara za ka wani wani abu wani wata irin rayuwa ce a yi eh mana a yi wanda ka gaya wannan to baya siyar da uban wanda ya zama wajibi ka ciyar da su iyaye suna ciki ba su da shi ballantana ai ya nuna uban bayi da shi tun da yana tunanin bari ya bashi to kuma za ka samu yanzu matarsa kuma tana cin abin da ta ga dama hajiya mai haƙori kenan mana ya yadda ubansa yana daga cikin alamar tashin alkiyama ya annabi ya ce mutum ya yadda ubansa ya girmama wani mutum daban ko ka yadda uwa ka girmama mata Allah ya tsare lokaci ya karato jama'a za mu bar wannan ayar haka sai kuma gobe insha Allah wallazina hum li furujihim hafizun wannan kuma waɗanda ya zama wajibi su tsare farjojinsu siface su ma irin ta muminai ya zaɓo ga yadda mata suke zama fitina ga wasu mutane ga mutum yana da mata hudu amma yana bin kwararo ka ba ka jota ba kanka ba wanda mata hudu inama bin asuwa aswa ila annabi ya ce tsokar guda ɗaya ce ba ta da bambanci duk ɗaya ne da baka da fara da doguwa da wani duk ɗaya ne ka yi haƙuri haka an nufe amma a ce an halatta maka har hudu wani da kana bai yi yar gagar za mu zo gobe eh, Allah ya eh, za mu yi addu'a a nan kawunanmu mu Allah da ikonsa mun yi addu'a wa mata da ta fata kuma Allah ya fito da ita a garin Madina Allah ya amsa mana ya fito da ita a garin Madina yanzu haka tana kan hanyar ta zuwa Makka za a je a soke umra Allah ya sa kuma a yi tarbiya idan ma dan adam ya yana da yaqini a wajen ubangiji karo ka ka ka yaqini tabbas Allah zai maka so wannan shi Danka muna salati ma annabi sallallahu alaihi wasallam to to wala eh amma dai zamu yi addu'a ne ba za mu abu da ba ta zama muna da wasu abubuwa wasu bayan Allah ne suna cin nasara kuma muna musu addu'a Allah ya ƙara nasara shi Allah ya san wanda muka kai ba sai mun gaya maka kuma ba saboda wani lokaci mu muke rusa kanmu da kanmu in ka gaya wa mutane wani abu sai ku tafi su ta yin abin da ba shi kenan ba lalata abubuwa to shi ya wani abun ka rufe shi Allah ubangiji ya bada nasar Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya Allah muna tawassuli da wannan ibada da wannan matsayi da waɗannan ayyuka na alkhairi da muke yi ubangiji muna roƙon ka ya Allah ka biya ka kowa bukatar sa Allah akwai mabukata iri daban-daban ciki da wajen masallaci majidi muna roƙon Allah kowa da bukatar ta alheri Allah ka biya mana muna roƙon kuma ya Allah wannan jihar ta mu ƙara mana tsaro ya Allah da mu lafiya a cikin ya Allah majidi muna roƙon ka ya Allah waɗanda suke neman tayar da hankalin mutane ya Allah in ba za su shirya ba kai daidai da su Allah kada ka ba su nasara ya ubangiji kamar yadda tsare-tsaren su a kan su ya halaka su ya yadda suke ma wasu mutane mugunta ubangiji kamar yadda tsarin su ya zama halaka a kan su ya ubangiji muna roƙon ka ya Allah kasar gaba ɗaya muna miƙa muna miƙa ta zuwa gare ka domin ba mu da ƙarfi ba mu da dabara mun san kai ne ita kuma kai za ka iya mata muna roƙon ka ya Allah ka iya mu kasar ubangiji muna roƙon ya Allah ka kawo mana zaman lafiya waɗannan fitintunu Allah muna roƙon ya Allah ka kawar da idan akwai waɗanda suke ɗaure musu gizi don wata bukata ta su muna roƙo ya Allah ka hada da su su ma dukkan musa su ya muna roƙon ka ka hada da su ya Allah dukkan musa su ya Allah ko da a cikin mu suke ubangiji ka raba mu da su ya Allah yadda annabi ya roƙa kada ka bar wani shiki ta babbe wanda zai rinka cutar da mu kuma yana labewa da mu ubangiji ka tona masa asiri ya Allah ka karka bar wani shiki ta babbe wanda zai cuce mu yana cikin mu yana ba da bayanan da ba su kenan ba Allah ka tona masa asiri Allah ka gama da shi ya Allah Allah ka ji kai daidai da shi ya Allah Allah da ya Allah in ba shi ya bai ba kamar da shi a kansa ba shi cin da ya cinye shi ya Allah bana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.